da dukkan alamu rikici na neman da bai-bai jam'iyyar apc mai mulkin najeriya tsakanin shugaban jam'iyyar na kasa adam ashimole da kuma wasu gwamnonin jam'iyyar waɗanda ke zargin shugaban jam'iyyar da sauya musu sunayen zababbun 'yan takarar da suka miƙa wa uwar jam'iyyar lamarin da ya mayar da fada mulkin ƙasar ta koma wani dandali na yin sulhu tsakanin fusatattun 'yan jam'iyyar ta apc gwamna rodas okorocha na jihar imo shine shugaban kungiyar gwamnonin apc zo a kasar najeriya gaba daya abubuwan da ke faruwa mutane ba su daɗi ba a yanda shi Oshimole yake tafiya da harkan party domin wanda ya ci ba za a bashi ba a duk wanda bai ci ba a bashi to wannan bai kyauta mana ba shi yasa kaga mutane suna ta protest ko ina so amma kutan sun damu cewa wani abun da yake yi ina da izini ya yi wani abun bayan ina da goyon bayan presidency ba shi yasa na zo tabbatar ni da kaina na gani kuma shugaban kasa ya ce min wallahi ba haka ba ya min bayan cewa ba hannu a cikin wannan magana duk wanda kage eh, eh, ina yawon din nan suna maganganun din nan wallahi don buhari ne in ba buhari ba apc shi ma dai shugaban kungiyar gwamnatin kasar kuma gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari kokawa ya yi da al'amuran shugaban jam'iyyar tasu irin da sa ya ce tuni su sun nufi kotu domin a yi musu tsakani ni na sani jami'an tsaro sun sani ainihin ta sani babu wani process da an ka ɗauka a zamfara wanda the credibility a yanzu wanda ya wuce namu saboda haka mu a wajen mun yi zaɓe saboda haka mun tabbata da cewa INEC ba za ta yi komai ba sai sakamakon kotu ya fito yanzu kotu kaɗai ce ke iya cewa zamfara an zaɓe ko kun ba ba. sai da cewar shugaban jam'iyyar adam wale ba wani abu da yake yi illa gyara ga kurakuran da gwamnonin suka tafka rikin amince musu da sauya sunan waɗanda al'umma suka zaɓa. lele akwai daya biyu uku fudu wadda na sani su ci zabe kuma wani mutane su zuwa a ofis na suna so a ce na ce a'a ba za mu canja ba kuma akwai mutane uku ko hudu wadda yake lele da na duba takarda lele su ci zabe amma wani mutane su ceja da na gani shi na gyara shi kuma shugaba kasa shi ma ya gaya mana cewa lele in mutu ya ci zabe kara canja saboda haka ba zai ji tsoro ba cewa ina ki a canja za a je a gaya ma wani ganin yadda rikicin da yake kara kamari ya sa shugaban kasar muhammadu buhari ya taro da su daga cikin musattun 'yan takarar suka sha kashi da kowane darasi irin waɗannan fusattu suka ɗauka a wannan taro nasu shugaban ƙasa alhaji aminu muhammad dan malikin bauchi shine wanda aka kara a takarar kujerar majalisar dokoki ta tarayya yankin karamar hukumar bauchi an huce ne za a ce ka san abu yakan faru mai ɗaci ko baka mance ba Ko in ji bature ya ce in ma baka yi fagibin ba za ka iya mancewa to shugaban ƙasa ya yi bayanai abin da ya shafe mu zalunci da aka yi wanda ba a taɓa yinsa a demokaradiyyar duniya ba ma ya ce zai duba ya ga abin da za a iya gyarawa a gyara kuma wallahi ni kaina na gamsu da wannan bayanai da ya yi na yi haƙuri makonni biyu dai lai ragewa kuma zaben ƙasar ta inec da ta kabe sunan 'yan takarar da jam'iyyun suka mika mata muhammad kabir yusuf abuja rfi hausa